بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما لو mai tambaya kamar ta yi kama da bayanin da kai wai mutum ne ka ba shi ajiya sai ce kai baka taɓa ba ajiya ba yi dinayi daga baya kuma sai ce ai ɓacewa abin yi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa alaikum wa za ka yin wannan shi ne amsar da muka ba karatun da muka ya karshe da yake bacewa shi kenan ya bace ya bace din kawai kuma wan idan ka bayar da shaida ne to shine za a ce in ka mero in ka karbi misali ka ba da ajiyawa ne ku shaida na ba wa ne ajiyan kuɗi kaza to idan ya ce bai mayar maka ba sai ya kawo in ka ce bai mayar maka ba sai ya kawo shaidu bai mayar maka ba amma in ka bayar ba shaida sai ya ce maka ya mayar maka kayan ka babu wani abin da za ka fara shi kenan ya mayar maka kawai amma in ka kafa shaida a wajen ba da ajiya to in za a mayar maka a kafa maka mai shaida a mayar in ba a kafa ba kuma to ba a mayar ba kenan shine wani karatu na to da haka amma in abu ya halaka kuma ko da shaida aka baka ajiya in abun kace ya halaka kuma dole a yi da kai saboda almujahu amin to da haka ya ce bai baki ajiya daga baya ce abun ya shi kenan ya fata kai da shi ne na'am wani ke malam mutumin da ya kara aya ɗaya ko biyu a raka'ar da ba a karanta sura bayan fatiha yaya sallarsa ba gwamna sallarsa ko sura ɗaya ko sura biyu ya tsara ba ba matsala idan manzara sama an ruwaito yana ƙara sura a rako'i biyu na ƙarshe wanda ba a musu sura wani lokaci ta ga ya nuna kenan ya halatta kuma yanka shi ba kabli babu babu bani wanda ke samanin ya ake rabon gadon a kadara ko fili ko gida za a kimanta ta ne gidan na ce zai kai miliyon kaza inda za a fi da shi yanzu filin nan zai kai miliyon kaza inda za a fi da shi yanzu gonan nan za ta kai kaza motan nan za ta kai kaza to sai a riba a matsayin kuɗi aka riba to in an raba a matsayin kuɗi kowa sai a bashi abun kuɗi gidan na sa kaza ne to kai ka ɗau gida filin na sa kaza ka ɗauka ka haɗa da kaza kowa ne zai maka cikon kaza ba ka ake raba gado a nan ne kuma zan ja hankalin masu kima wanda suke kiman kayan gado ji tsoron Allah su dinga kimansa a kan adalci don sai su dinga cewa wai ai kayan gado shi da arha ake kimansa to idan kai kimansa da arha sai zamana wani kuɗi za a bashi wani kayan za a bashi to ka zalunci wanda aka ba wa kuɗi idan wani abu miliyon goma ne sai kan kimansa miliyon biyar mutum biyu ne a kota miliyon biyar kuma a jefe sai wannan sai karbi gida wanda aka kimanta miliyon biyar wannan kuma ka bashi miliyon biyar cash in yanzu wannan zai sai da filin gidan nan nawa zai sai da shi miliyon goma ka ka ba wannan miliyon goma wannan miliyon biyar ka zalunce su saboda haka masu kiman kadaran gado su ji tsoron Allah su dinga kimanta a yanda take a wannan lokacin yanzu idan da a ce gidaje biyu ne miliyon goma goma sai fi kiman su miliyon biyar biyar ko aka ba shi gidan miliyon goma miliyon biyar kaga ba iskali a ciki ba matsala amma ba haka ba ne daban-daban ne da ka ko wata kadara aka bashi wanda aka yi kimanta yadda take wannan kuma aka rage mata faraji ai an zalunci wanda aka bawa wanda ya kimanta yadda take wannan kuma an yi son kai ko za ka shi za ka zo rabon gado din da kadarori da kuɗi sai ka ga magada ba sa son karɓar kuɗi saboda an karya ne an karya kadara akwai wani rabon gado da muka yi wani mai kuɗi na matsawa wani a cikin su ya karɓi kuɗi don shi ɗan kasuwa ne da malam baka sani ba ne an rage wa gidajen nan kuɗi ne an karya kima kawai da aka so kadara kawai shi kadara kawai yake so kaga bayan ya sai je sai da me sai da kadaran sai kasuwansa amma ba sa ganewa na zauna da yawa daga cikin su billahi na yadda da ai kayan gado ne in gado ne kaza ne in sayarwa za a yi na gida kaza in ko ba da gida bane kaza to waye tambaye ka a ina ka samu na gado daban cinikin gida daban cinikin jeji daban a kai kiman abu yadda in yanzu za a fiye nawa ne in na gidan ya zo ya ga dama ya rage maza amma ga kiman kana gado kuma haƙƙi ne a ba mutum abin da ya cancanta su saboda haka su ji tsoron Allah su gyara wannan ke cewa ko malam ne za ka ce game da wasu kotunan da kuma su kuma suke daga darajar nan su samu fasintin su yi Kaman gida ne sai a to duk wanda kotu akwai alkalai kasan su galibi suna son a samu tribun galo saboda ana ba su kushuri kashi ɗaya cikin goma ko kashi ɗaya cikin ashirin sau saboda haka sai su daga darajar gidajen wajen kima saboda fasintin yawa kiman gidajen gida bai wata biliyon ɗari ba sai su kai su biliyon ɗari da kaga za a ba su biliyon sha biyar maimakon biliyon goma Ka kaga wannan ba daidai ba ne shi kuma zalunci ne akwai zalunci ai kiman sa yadda yake a lokacin inda za a sayar kawai kaza za a sayar da shi shikenan ba ana nufin kai yayi tsada ko ka zo ka saukar da farashi ba in yayi tsadan ma nan ma ka zalunci wanda ka ba wa wannan kuɗi sai da wani an yi kiman sa daidai wannan kuma an yi kiman sa da tsada kaga shi ko zai sayar ba zai samu wannan abin da aka ba shi ba ko ba daidai ba ne sai wannan ke cewa malam wai sadaki kam na iyaye ne ko na wacce aka auren za ke na wacce aka auren ba na iyaye wani shi ka ubangi ta dace wa atun nisa'a saduka ta yin da nisa ku ba wa mata sadakin su dole kaga ba ce ba wa iyaye ba matan ake ba su za ka ga karbi sadakin yarka ka bata kayan ta amma in ka saya mata gado da sadakin yayi katifa da sadakin yayi ka saya mata fridge ko wani abu ko zanin gado ko kafin ko cibi shikenan yayi a cikin sadakin ki ne na saya miki kaza amma ba za ka zo ka sa sadakin a jihun ka ba wancan ka yi jifi sabilillahi sai kuma ka sadakin sai ka sa a jihun ka ka ba ta sadakin ka inda gaba ta ke baba ka rike ko bari da dubu dari in baka dubu ɗari shikenan halal mana amma ba kai ne mai sadaki ba wa atun nisa'a sadukati ku ba wa mata da daki su kaga ba su suke auren da kansu ba amma wani aurarwa kuma ake cewa an kibul ayama minkum ku musalihin min ibadikum wa imanikum ku auren da marasa mazafi kaga waliyai nan ake yin magana amma wani sadaki kuma aka ce a ba wa mata a dai na matan ne ba na waliyai bane ko budurwa ce kuwa Wanda tsayin miskini ne ya cika ya mata wasu abubuwa ba da su. Ko miskini sai ya faɗa mata. sadakin ki da zuwa zan ba zan ba da aron kaza a sayi kaza in sadakin yazo sai in karba ko kuma a kawo sadakin nan da wuri don mu samu mu hada kayan daki shikenan ka sa a cikin kayan daki amma ba ka rike mata sadaki ba dole kai wannan kuma duk abin da kai shi da niyan alheri ba za ka fasa ba ai ka ce wajen an samu sadaki ko bari ka sa a ji ko ka tunda kai kamata ka zo ko ka ce ba ba ka bane in haka ya kai bayani to za ka ba da aron kuɗi ne a sayi wannan gado in an kawo sadaki sai mu ci shi in ba haka ba kuma ka yi mai layi damka masa sadakin ta tare ta jari da shi ko ta sai ke ki ta kama sana'a dinki wani ke cewa da Allah wani lokaci ne ya fi falala na lafilan dare kuma tambayar su da bai ke cewa wai an yaji an ce istighfari karfe hudu ya fi falala Karshen dare dai ko karfe hudu ne ko uku ne ko biyu ne ƙarshen dare da ya fi akan tsakiyar nan ballanta na farkonsa to da haka wanda yi na fi nan dare tsakiyar dare sa bai kai na ƙarshen dare ba daga karfe uku zuwa asuba shi ya fi shi ya fi falala na wani ke tsammanin ya ji an ce yin sallama ka yi mutum sallama sunna ne amma kuma shi ya maida maka amsa wajibi ne hukunci yin sallama sunna ne saboda ya zo a cikin duk da cewa hadisin zahirinsa da yake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi haɗu da shi ko idza laqitahu fasallim alayhi amma duk da haka mafi yau malamai sun tafi sunna ne miyarwa kuma suka ce wajibi ne saboda ubangiji ta ba da umarni da ya ce wa idza tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana min aw idan aka muku gaiso aka muku sallama to dole ku ko anka kaga yanzu idan mutum ba ka masa sallama ba ka wuce to damuwar ba ta kai na a maka sallama kake amsawa ba inda yanzu yana kaga sun shagala da wani abu ka zo ka wuce misali ba wani suka shigo ba sai ka wuce baka musu sallah amma ne zo ce assalamu alaikum sai ce gum to ran sai ya bi baci akan wanda ya wuce bai masa bai masa sallama amma in zaka shigo gidan mutum wajibi ne wannan ko ba zaka je ka afka masa ba to da haka in zaka shiga gidaje fa sallimu ala ali dole ka sallama assalamu alaikum saka nemi izini ma ne shigo ne in wurin a rufe yake an sake labule shigo ne in an ce eh in an dakata ka dakata in kuma dama kana hango su a fili suke a kofar gida ko an bude dakin ko falon assalamu alaikum kana iya shiga wannan kuma dama babu wa dama abinnan suna jira dama suna tamanin waje zai shigo ko wajen daurin aure ko ne ba ya ka nemi izinin shiga ba amma in wuri ne da shingantacce to ka nemi izini kai sallama domin kar ka je ka ga wani abu wanda bai kamata ka gani ba na'am wanda ke cewa malam shin yaro zai iya aikin hajji idan kuma zai iya aikin hajji to in ya aikata laifin da akwai fidiya fa shi zai yi waliyinsa ne zai ai dama waliyinsa ne zai aikin hajjin da shi ai mun karanta hadisin ko Ali alihaza hajjin qala walaki hajjin ko da aka aikin hajji yaro karami yana yi to da manzo da zai tafi aikin hajji ya zo su mutane a rauha tsakanin badar da a hanyar badar da tsakanin badar da madina da yanda ake bi maka ta hanyar badar ta badar ake zuwa a tafi maka ake bi ko da haka sai sai a da su wanda suna sai ce ko su waye ne ko su suka ce mu musulmi ne sai suka ce kai din wane ne sai ce ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta daga wani yaro ta ce wannan zai yi aikin haji ya ce eh kuma za ka samu lada to saboda haka shi wanda zai aikin haji da yaron in yi wani abu da ya yi laifi na ko ya rufe kansa ko ya yanke wani abu zai in ne da zan wayo kadan zai iya yanke farkin da sauransu ko shi wannan shi zai masa kafara shi wanda yake aikin haji zai ya yanke yana da lada wani ke tamarin da saba wa iyaye da cin riba wane ne da girman kabira wato ka ina min akwai wata tambaya da kwanan nan aka ne ta faɗa ban ba da amsar ta ba yanzu idan aka ce misali sai riba fi saba yayi ita nan ka samu daman da ka saba yayi ko kana ganin ka samu ne. ko aka ce baka saba yayi fi cire ba shikenan zaka dan samu sassauci ka cire ba kaga wannan ba dai bane dukkanin su haramun ne kuma dukkanin su manne manyan zai buka wani ne ne yana tambaya na wai da manzon Allah da kuma da alqur'ani wanne yafi daraja wallahi sanan yaji kan jikina tashi duniya ba zai taba mai wannan tambaya ya ji tsikan jiki na ya tashi maka kawai to me yake son ya ce maka zai yanzu me kake son ya ce maka jiki ne wannan tabbaya na kawo masa faɗa kawai na kashe wurana na shi. har bai kamata ba a yi mana akwai abin da a hankali bai kamata ka yi za mutane su ci tsoron Allah duk abin da aka ce wajibi ne ka yi shi abin da aka ce haramun ne ka guje shi shi ke nan kawai wannan shi ne imani ba ka kana kwatanta da kaza da kaza zai amfani wannan don me zai amfani kan an gaya maka akwai wanda ka bari ne akwai wanda ka yi ka bar wani kaga babu soyayya na baci akan wallahi na jirgin kan jiki na tashi hankali na tashi ma ni kafin yi masa fadan ma na jira akan sa tukunna na kashe waya kaga ba za ka yi tunanin ma za a maka wannan tambayar ba ma kuma a ka littafi za ka je ka samu amsa wannan tambayar a ina ne da mutane ba su da aiki ko ba su da imani su ga suna ta kwatanta wannan sai ya kamata a ji tsoron Allah Allah kawo ke. sai masu addu'o'i Allah ya samu dace na Haka ne hukuncin ushuri wace mai hukuncin ushuri kudin da alkalai suke karba yin sun raba gado idan hukuma ne ta tsara masu bayan albashin da ake biyansu, su in kawo rabon gado su karɓi kashi kaza cikin kaza wannan ya halatta Inan ya fita daga ne daga tsarin daga abin da ake biyan albashi da shi in kuma ba haka ba da shari'a an ce ka riba gado ka yi hukuncin aure kuma ya ciki ana biyan ka albashi a ciki to fi halatta ka karɓi kashi kaza cikin magada ba wannan zanunci to kuma ba na tamanin a shari'a ma akwai wannan amma dabaran da wasu alƙalin suke don su cewa haramun din in ka zo rabon in kana da matsala rabon gado sai ce to ka zo gida ka sami ni sai ka je ka same shi sai riba ga gado wannan ba shari'a ba ne ba abu na ba na albashi ba ne ba a kotu ya zauna shi ne sai riba maka a gida sai ka bashi abin da za ka bashi ko ku yi ciniki da shi ko haka wannan da sauki ne to amma wallahi ala alƙalai su fitika wannan ni ban sani ba idan ana biyan ka albashi ana biyan ka albashi da ibon gado to akan ne kuma zaka dau dukiyar marayu akan me zaka karbi kashi da cikin goma na dukiyar marayu in kuma ba a biyan ka wani abu ne aiki ne na gefe ko a rubuce a gwamnatance kana iya karɓan wannan shi na zama halar ba shi ga maka da shi cikin aikin ka bane in kai wannan aikin kana iya karɓan wani abu kaga shi kenan ka za a ajihun ba ko kuma ka ɗauka shi kaza ka jefa a jifin hukuma kaza wannan yana haka tsarin yake wannan ba laifi ne amma in dai su suka kirkiro shi ba za su ji tsaron Allah su ji tsaron Allah shi yasa ga mutanen mu suke gudun riba riba gado a kotuna kowa zai tafi wajen malami ya riba masa riba miliyoyin kuɗi ya tashi kaɗa rigar sai tafi amma malamin bai damu ba dama fi sabi lillahi ya fi sai kuma ko zai ba shi wani abu zai ba wani abun tsawon kirki ba ne ba usuri ba ne ba da ta galibi ma ba bayarwa ake to kaga wannan ba matsala ba ne na'am wai don malami ya raba gado a zauren sai halatta biya shi ya halatta yi ciniki da su yace ni ba zan raba muku gado nan ba sai za ku bani miliyan goma suka ce mun yadda ya raba su ba shi miliyan goma kuma halal malak wata ba wajibi bane rabon gado fatawa ne wajibi ba in ba ka fatawa in ka tambaye ni wani ya halatta yi gado wannan in bi halatta in ya halatta ya taimaka ya eh, in bai halatta ba ya taimaka ramun amma ne ta rubuce rubuce ina ta lissafi in kasa nan in riba nan mu zo a kawo kiman gidaje na ce to wani yana da kaza da kaza ai wannan kuma aiki ne na maka kaga yace ka biya ni miliyan ta ba zai fi bane ta ba da muna bane amma kudin sun yawa ba a kawo malamai da mu dinga sharɗanta musu miliyoyi daga ga ga malamai kudin ba masu yawa ne saboda tsoron rikici tsoron rikici duk gadon da ana tsoron rikici zai biyo ba a ce kotu a riba shi kaga baka yi saka ja da kotu amma in ba kotu ba da irin kiɗi ya tashi za a ce ba a yadda ba ta cakuɗe kuma ƙarshen ta kotun za a koma amma tun a farko a kotun aka yi kaga magana ta ƙare Allah ya samu dace alaikum assalam hmm. Eh mana shi ne a yi, saboda ba a hukumance ba, in yi riba a gida riba a matsayinsa na malami sai za a sai karba in kuma a kotu ne a matsayinsa na alkali ka nan kuma ana biyan sa albashi wannan ina gaya maka wanda akwai alkalin da suke yin abin da suke yin haka so in ba a cikin ayyukan ka bane in kai ya halatta a biya ka ai aiki ne shi to babu wani matsala a ciki sai me Allah ya samu dace Allah kara mana imani da tsoron Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب